réaffirme que son Excellence Hamma Amadou est et demeure l'unique candidat aux prochaines élections présidentielles au nom du modèle zauren palais du 29 juillet da ke birnin yamai kenan a jiya lahadi da daddare lokacin da magoya bayan jam'iyyar model lumana ke fayyace mahimman shawarwarin da suka tsayar bayan tantaunawar wuni guda karan farko kenan bayan da rikicin shugabanci ya kunno kai a tsakaninsu Alhaji Tahiru Saidu shine sabon shugaban rikon kwaryar model Lumana Afirka. Mun yi nouveau tax na parti, cikin nouveau tax nan ana so a sara parti, parce que tax so yin tax nan mun kaman parti bai nan zuwa gaba. An ki yanzu ana so a diba, ya da ana gyara takardu parti ta gaba. Shi yasa yanzu yau kaga mun sa eh, biron sabon biron sabon biron shine president na coordination regional su ne an ka sa yanzu a ban suna sa e, sauran e, mutanen sai a ci gaba da aiki a nasu bangare wasu magoya bayan jam'iyyar ta adawa sun shirya makamancin wannan taro a jiyan a garin doso a ƙarƙashin jagorancin mutumin da kotu ta bayyana a matsayin halattaccen shugaban riko wato umaru noma wanne a ƙarshen taro ya bayyana matsayinsa game da halin da ake ciki a yau a model lumana shi parti ba ma parti ba cikin kasama da muke in mun ce ba mu aiki da ka'idodi da an kasa ai ba mu ya zama tare kenan ya kamata kowa da kowa ya aiki da ka'idodi na parti shina zai sa parti ya ci gaba a sakon bidiyon da ya aike wa mahalarta taron na birnin yamai hama amadu da ke gudun hijira a jamhuriyar benin ya gargaɗi ɓangarori su yafe wa juna domin ci gaban jam'iyya in ji shi Alashi Lawali Leshe na daga cikin waɗanda suka halarci taron na mai daga maraɗi. Tun ga eh, anniversary na party da muka yi mun gaya mu kowa ne dan takara mu kuma har yanzu babu wani dan takara shi ne ne dan takara na jam'iyyar Modern Efa mana shugaban jam'iyya San Excellence amadu. Ana ganin Hamman nan yana da matsala kamar yadda a baya bayan nan ta bayyana cewa ba shi da hurumin eh, gudanar da harkokin siyasa a dokance ko kuma kun ce cewa sai shi mu muna yi tsayin gwamin jaki ne akan lamarin siyasa duk abubuwan da za a yi a fannin siyasa mun tabbatar da kuma fannin siyasa kuma ki faurare su a cikin fannin siyasa da haka kuka ga mun yi tsayin gwamin jaki muna cewa shine dan mu sabanin yadda shugabanni ke ja in ja magoya bayan jam'iyyar ta lumana afirka sun yi amanna kan bukatar a haɗa kai don ɗora hamma amadu akan kujerar shugabancin ƙasa a 2021 eh, sunana dai bubakar kimbakolo noma shi da legalite wa'ancan ko sun ce da legitimite don ni dai ina cira ina hatan a matsayina na shugaban matasa abu ya jaru don in yanzu minister de l'interior sun yi validen kongarancinmu don su zo mu haɗa juna mu abunga kuma in su ne ma